المجيد اللهم اصلنا جمتنا في الأمور كلها واجرنا من كذيدنا ذاب الأكرة اللهم إنك عفو كريم تهب العفو فاعف عنا اللهم أنت بحاجاتنا عليم وعلى قضائها قدير فمن علينا بقضائها يا رب العالمين ولا تحرمنا إياها سبحان ربك رب التمايس والسلام على المسلم الحمد لله رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي وافقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا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 أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مدفاتها وكل بدعة ضلالة وبعد يوم مسلمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته barkamu da wannan yammaci yau daren 27 ga wannan watan na ramadana hijira maza Allah sallallahu alaihi wasallam na shekara 1439 wanda ya zo daidai sha ɗaya ko ga watan shidda 2018 ya da muka saba damu ci gaba da karatunmu mai albarka a cikin wannan masallaci mai albarka na kofar gida mai girma hakimin damba yau za mu tashi aya ta bakwai a cikin wannan sura mai albarka ita ce suratul ma'ida mun ga yadda allah maɗaukakin sarki ya mana bayani wato a baya akan wato kenan ni'imomi da allah maɗaukakin sarki ya yi wa muminai <coughs> sannan sai yau ke cewa allah maɗaukakin sarki ke cewa wasu waskuru ni'imatallahi alaikun ku tuna ni'imomin da allah maɗaukakin sarki ya yi muku wa mithaqahu allazi wa kun bihi da alkawari wanda ya kulla shi tsakaninku ku da shi iz kultum samina wa tana a lokacin da kuke cewa wato kenan mun jiya wato kenan mun yi da'a to a bayan da Allah madaukakin sarki nuna ni'imomin su da mu mu'mine sai yake cewa su tuna wa'annan ni'imomi ai abinda ake nufi ne shi ku tuno ni'imomi da Allah madaukakin sarki ya muku walam yakul ni'amallahi alaikum sai ce waskuru ni'imatan lahi alaikun sai ya faɗi ƙwara ɗaya bai ce ni'amar lahi alaikun ni'imomin da Allah waɗa kukin zarki muku sai ce ku tuna ni'imar da Allah waɗa kukin zarki ya muku lana hulai salmaksud minhu a ta'amul fi a dadi ni'imar lahi wai abinda wannan ayar take nufi shine ba wai ana son yanzu ku tara hankalin ku wajen wata kenan kididdigo ni'imomin da Allah maɗaukakin sarki ya yi muku ba a'a ana son ku tuna jinsin ni'iman da Allah maɗaukakin sarki muku ai Allah maɗaukakin sarki ya yi muku ni'ima ni'imomin da za Allah maɗaukakin sarki ya muku ɗin duk ka tara su jinsin ni'ima ne na Allah maɗaukakin sarki saboda haka Allah yana jan kunan ku da cewa waskuru lahi ku tuno ni'imar Allah maɗaukakin sarki wanda ya muku al-muradu ta'amulu fi hada nau'i ana nufin kowa ya zanna ya nazari menene Allah maɗaukakin sarki ya yi masa wanda ya bambanta shi wato kenan da sauran mutane idan kun yi hakan nan ya kan sa wato kenan <coughs> ku gode wa Allah maɗaukakin sarki amma in baka san abin da aka maka a baya ba to ya kan sa mutum ya shagaltu har ma ya zama wato kenan yana rena abin da yake halin da yake ciki da sauransu saboda haka Allah madaukakin sarki sai yake kiran ku da cewa wato kidan ku tuno ni'imomi da Allah madaukakin sarki ya muku sannan ya ce wa misaqahu allazi wasaqakum bihi go da alkawari wanda kuka kulla tsakanin ku da Allah madaukakin sarki nan duk da cewa kidabi ga sahaban annabi sallallahu alaihi wasallam ba ni alqur'ani wannan ba zai yi kidabi ga sahaban annabi sallallahu alaihi wasallama ne amma kuma abin da ake nufi shine wata kinan al'umman shi annabi sallallahu alaihi wasallama din saboda haka daga cikin ni'imomin da Allah ya muku babba da ya kamata a ce ku tuno ta ita ce ni'imar musulunci ku tuna ni'imar da Allah madaukakin sarki ya muku ta musulunci ai da can ku ba musulmi ba ne, ai da can ba kuma ɗanɗana iskar ba ku shaƙi wato kenan iskar addinin musulunci ba ba ku ma yi tsammanin za a aiko muku da annabi ba ba ku ma yi tsammanin za a fitar da ku daga cikin duhun kafirci da duhun zalunci wato kenan da duhun eh, duwa ina abubuwan ba amma sai ga shi Allah maɗaukakin sarki ya aiko annabi a cikinku ya ba shi littafi ya ba shi wato kenan eh, saƙo zuwa gare ku don haka Allah maɗaukakin sarki zai ke cakutu na wannan neman sannan alkawarin da kuka kulla ne alkawarin da kuka yi tun da can kafin ku zo duniya shine me ga kawai zai wasa kun bihi izgul to na na lokacin da kuke cewa mun jiya mun yi da'a ma'ana mun ji abin da aka faɗa mana sannan kuma mun yi biyayya a kansa Allah madaukakin sarki ya da manzo kun ansa Allah sarki ya ku biyayya kun yi yarda za ku yi biyayya don haka ku tuno wannan ni'imomin ku ji tsoron Allah madaukakin sarki inna Allah lalle Allah madaukakin sarki ya kasance eh, alimun bi zati sudur duk abin da yake cikin zukatanku Allah madaukakin sarki ya san wannan to mu ji malam يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون الله مرحبا كنت ذلك يا أيها الذين آمنوا يكون masu imani kunu qawamina ku zama masu tsayuwa kyam akan harkar adalci bilkisu da adalci ku zama wato kenan lillahi shuhada shaidu ne dan Allah maɗaukakin sarki wannan aya tana kiran wato kenan duk abin da mutum zai yi ya zama ya tsayi akan gaskiya duk abin da mutum zai yi ya zama ya tsayi akan adalci duk abin da zai yi ya zama ya yi gaskiya ya tsaye da adalci a kansa dan Allah saboda duk yadda za ta je ta dawo za a zo gaban Allah za a yi hukunci duk yadda aka kewaya aka kewaya za a dawo gaban Allah maɗaukakin sarki za a yi hukunci shi kuma Allah maɗaukakin sarki ya san wanda ya abu don sa kuma zai sakamta masa ya san kuma wanda ya abu don zalunci <coughs> shi ma kuma zai sakamta masa shi kuma Allah maɗaukakin sarki ya tashi sakamako sakamako na adalci yake baya ɗora maka laifin da baka aikata ba baya ɗora maka wannan so da ka tsuntsan adalci za a yi abin nan ta haka Allah maɗaukakin sarki yake cewa kunu na ku zama wato kenan tsayayyu bilkis a wajen adalci ku zama lillahi shuhada shaida dan Allah madaukakin sarki ko kuma ku zama shaidun Allah madaukakin sarki a wajen faɗan gaskiya duk abin da Allah ya aiko na gaskiya ku faɗe shi sai ya zama ku kafa ma mutane shaidan cewa Allah ya aiko sako kar ku zama kuna cewa ma ja ana min bashirin wala nazirin ko mu ji wani dan gargadi ba ba mu ji mai wani mai wa'azi ba ba wanda ya fada kuma alhali ba gaskiya bane fa ja akun bashirin wa nazirin yawa abin na a nan shi ne duk inda mutum musulmi ya kwatanta gaskiya ya kwatanta adalci to zai zama hujja akan waɗanda suke da wannan matsayin suka ƙin adalci suka ƙi kwatanta wato kenan gaskiya yanzu ba mura kukan cewa zamani ya lalace ba zamani ya lalace ba a kaza ba a kaza kowa ya zama corrupted in aka samu mutum ɗaya ya tsaye da adalci ya zama shaida akan Allah ya shaida ma Allah madaukakin sarki akan dukkan al'umma idan aka samu gwamna daya wanda ya tsaye adalci dukiyar da ta shigo masa bai bude aljifinsa ya ta zirarawa ba abinda ke tunani shine menene al'ummarsa take bukata duk abin da ya kamata a yi da wannan to duk sauran gwamnoni da ba su yi adalci ba wannan gwamna ya zama ya zama daga cikin kawamina lillahi shuhada ko alkawamina shuhada a lillahi duk kowane ya faɗa daidai Saboda da ka zai zama hujja akan mutane kuma ba a rasa irin wannan duk duniya da ta yade ba a rasa irin wannan annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa la tazalu da'ifatun min ummati zahirin na alhaq wasu ɗaiɗaikun mutane a cikin al'ummata ba za su gushe ba suna nan akan gaskiya kuma Allah zai ce taimaka musu wato kenan akan gaskiya saboda haka sai ka ga sun rike duk matsayin da ya kamata a ce an rike a gwamnati amma in ka zo kai bincike ba ɗaya bayan ɗaya ba za ka taɓa kama su da wani abu na rashin gaskiya ba guda ɗaya tulun an samu ya zama hujja akan kowa kuma Allah maɗaukakin sarki zai iya amfani da shi ya zana kowa a nan duniya haka kuma wato kenan gobe kiyama to sai Allah ya cewa ku ku zama haka ya ku mu'minai wala ajrun da kun shar'anu qaumi kada gaba tsakaninku da wasu mutane ta jiɗe ku ala Allah ta dilo ya zama wato kenan ba ku yi adalci ba to wasu haka duk mai kokarin zama shaida to yakan yi shaidar dan Allah idan shari'a ta kama shi zai ce eh ni ne bani da gaskiya kuma zai sallama a masa hukuncin da ya dace a yi hukunci da shi idan ta kama ɗansa zai ce tabbas ɗansa ba shi da gaskiya zai kuma sallama a bashi hukunci irin wanda ya dace da shi haka kuma ta kama matarsa haka ta kama danginsa haka ta kama koma waye ba ruwansa shi bukatarsa kawai ya zama shari'a ba ta kama ka ba amma in ta kama ka babu wato kenan kariya babu abin nan kuma wannan in <coughs> lura shine abin da annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya tadribin sa kansa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa addabani rabbi fa asana tadibi ubangiji na shine ladabtar da ni kuma ubangiji na ya kyautata ladattarwa a gare ni don haka ya tsaya akan mimbar yake ce musu na rantsa da Allah in Fatima yar muhammadu za ta yi sata Allah sai na yanke hannunta sai na yanke hannunta kuma an shigo masa ta inda ake tsammanin za a yi amfani da wannan damar a karya wannan adalcin nasa amma bai kari ba bai kari ba haka nan wato kenan abin nan kuma wannan daga cikin adalcinsa yana daga cikin abubuwan da suka sa lokacin da aka kawo hadisa na na ifku sharrin da aka yi wa matarsa na Aisha Allah ba madaukakin sarki da daita tunda wahayi bai zo masa ba sai da ya tsaya yayin shiru har sai lokacin da Allah ya saukar da wahayi matarsa ne yana manzan Allah munafukai suka zarge ta da mummunan magana tunda babu wahayi bai sai kama sai hukunta su ba kuma ita kuma bai sai ya goyi bayan ta dan matarsa ne ba ai kaga in wani ne yanzu zai kira mutane jikan da ƙara jin wannan magana ya sa a kama mutanen in kashewa ne ma yana da fawa a lokacin da zai sa a kashe su don ya yi fada irin wannan umarnin a kan akan abokan gabansa da yawa wanda suka yi wuce amina kamar su ka abin da makamantansu wanda suka tsaya kai da fata wajen kan musulunci kuma a lokacin an yakin badar an yakin menene sadaka Allah ya bashi fawa mai karfi amma saboda matarsa ce bai ci a kamar mutanen na azuwa hukunta su sai ya jira har sai da Allah maɗaukakin sarki wato kenan ya yayi abin nan implication din shine idan kai shugaba rana daya sai ka dan kauce saboda wani abin son zuciyarka to ana tafi ana tafi ana tafi akwai ran da wa'ansu kuma za su zo suna son a kauce in kace za a tsaya a kauce sai su tono maka na kai kauce wanda kai da zaran ka tsaya kace san ba za a kauce ba za a bi gaskiya sai su tono maka kai lokacin da bukatar ka ta tashi sai ka dan kauce to da ka kenan shi yasa wani lokaci a cikin gamma parastatals duk lokacin da ka shiga Allah ya baka matsayi su na kasa kasa da da sun zo su abu da sai kokari shine su corrupting dinka za ka tafi ga abu kaza sai a ce nata 250 sai a rubuta sai a baka in za ka yi kaza kaza a ce ta abin dubu kaza sai ne in za ka yi kaza sai a ce ai a rubuta honorarium shikenan sai a rubuta rariyar sai a ce 1.5 miliyan sai a tura sai a bawa wani a bawa wani suna kallon ka tunda yanzu kai ne ya shafa kai ake barwa kai ake barwa kana karba kana karba kana karba shi kira wallahi sai lan da wani nasu yazo sai rubuto shi ma san zuciyarsa in ka duba ka ci a wani son zuciya ne ba zai ba za ka sanu sai a ce to ranka daɗe katin na rana kaza ranka daɗe katin na rana kaza ranka daɗe katin na rana kaza sai a kawo maka incidences saboda haka dole sai ka miƙa wuya shi ma sai ka rubuta a bashi shi kenan kuma da kai da su yanzu kun zama abin nan kullum kuma an dinga yin haka kenan an dinga yin haka kenan saboda an riga an yi farautin dinka an yi filiketin dinka wato gidan lokaci na abin amma inda a ce akan naka ko a kan uwanka ka yi hakuri ka daure to kenan babu abin da zai faru ran da wani ya zo mutu nasa rashin gaske ya zo sai ka ce ba zai yiwu ba ya duba ya duba ya duba ya rasa inda zai kama ka dole sa kuma wato kenan ya hakura dole sa ya hakura kuna ganin da abin da ke faruwa a kasar nan manya-manyan duk wata hanyar da za su bi su implicate shugaban kasa ta hanyar tafi da ransa ta hanyar tafi kaza kaza kaza duk abin ba ba kofa wadda ba su kwankwasa ba ba zai yiwu ba saboda mai Allah maɗaukakin sarki ya ba shi wata special inaya tun yana yaro Allah maɗaukakin sarki ya ba shi special inaya a lokacin da yake cikin ayyukansa Allah ya ba shi kariya ya kiyaye ya kiyaye ya kiyaye a lokacin da ba a iya kiyayewa yanzu da ya zo shi ya tsaya da yana da wannan abubuwan da bai isa ya abin da ke ba yanzu kowaye a cikin ƙasar nan yana da yantin ya ladabtar da shi saboda me ba za a samu shi kofar da za a ce wasu ranka daidai kai ma kaza ba to wannan shine idan kai hakan nan sai kuma kai dan Allah to sai Allah madaukakin sarki ya karfafe ka a sha'arawi yana cewa idan kuka ga mutum idza ra'aytum rajula idan kuka ga mutum annasu yafirruna anhu inda fi waqtin shidda mutane suna kinsa suna guje masa lokacin tsanani da ake yake bukatun taimako to fa'alamu annallaha inu kusan cewa Allah madaukakin sarki zai taimaka masa mutum da yake so ya tsaye da gaskiya mutane ko suna kinsa a didin lokacin kin gaskiyar nan suna janyewa a kawo wannan problem a kawo to alamu ne na cewa Allah madaukakin sarki zai iya taimaka masa wato kina a cikin wannan yanayi in ji mutum da sha'ari saboda haka Allah madaukaki zai ce ku zama masu shaida da adalci wato kenan ah, kada gaba da wani ta sa ku kasa yin adalci idan misali ne ina da fawa dama akwai matsala tsakaninmu da kai sai in taka ka ko ba kai kungiyarmu ba ka zo neman aiki kai ka cancanta da neman aiki sai na hana ka ba kai kungiyar mu ba kai ya kamata a promoting ɗinka zuwa guri kaza sai a hana ka ba kai kaza mu ba saboda kaza kaza kaza kaza kaza gaba da take tsakanin mu sai a to duk wannan yana daga cikin abubuwan da suke kashe al'umma sai kaga wani wanda bai dace ba a da koshi a sa an manta da inda Allah ke cewa Allah ya amurku an adul amanati ila ahliha sai zama an ajiye abu ba wato kina a gurbin sa ba ba za ta taba ci gaba ba sau da haka Allah maɗaukakin sarki ke cewa wala jirma da kun sha'ani kuma Allah Allah ta dubi sai ce eh dilu a ku yi adalci din dai ku yi adalci adalci kuma malamai suka ce shine komai a ajiye shi a inda ya dace kowane mai haƙƙi a dauki haƙƙinsa da ya dace a bashi shine ake kiransa adalci idan kun yi haka ko shi ne shine yafi kusa da tsoron Allah maɗaukakin sarki shine yafi kusa da dacewa shine yafi kusa da wato kenan neman taimakon Allah madaukakin sarki ta tare da ku wallaha Allah madaukakin sarki ce ku ji tsoron Allah madaukakin sarki ai ma'ana wattaqullaha ij'alu bainakum wa bainallahi alwiqaya ko ij'alu bainakum wa bainan alwiqaya ku sanya shamaki tsakaninku da wutar Allah madaukakin sarki ma'ana ku kiyaye Allah kar Allah ya fishi da ku balle ce zai kama ku ko kuma ku kiyaye wutar Allah kada ku yi aikin da za a sa ku a cikin wuta to shine ake kiran sa wato kenan attaqwa daga asalin kalmar wuƙaya ne wato kenan kiyayewa ka ku kiyaye fushin Allah duk abin zai ja maka fushin Allah karka yi shi duk abin zai yi dalilin saka auta wato kenan karka yi shi inna Allah lalle tabbas Allah madaukakin sarki khabirun wallahi mai ba da labari ne mai <coughs> mata amadu da abin kuke aikatawa ai ma'ana ya san komai komai yana da wato kenan cikakken experience a kansa saboda haka karku yi tsammanin Allah madaukakin sarki ya jahilci abubuwa kabirun daga kalmar kibra ne kibra tana nufin kwarewa experience to akan ko ne Allah yana da kwarewa shi yasa bahaushe sai yake cewa mai bada labari ne khabir ba na bada labari bane akwai khabar na bada labari to shi kansa khabar na bada labarin Allah ce wala ka mislu khabir babu wanda zai baka cikakken labarin abu sai wanda yake da experience din abu wanda ya san abun cikinsa da wajensa shine ake kiransa khabir yana da cikakken experience to shine zai iya baka labarin abu wanda ya san kan abu to Allah madaukakin sarki duk abin da kuke ya san shi zai iya baku labarin sa saboda mai yana da cikakken experience wato kina akan sa to mu je malam وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم الله بارك فيك وعد الله lalle tabbas Allah madaukakin sarki yayi alkawari allazina amanu da suke da imani a cikin ku bayan sun yi imani din wa amilu salihati suka zo suna yin aiki na gari kullum muna bayani cewa amalu salih aiki wanda yake nagari ayyuka kala biyu ne akwai nagari akwai wanda ba nagari ba ma'ana akwai kyakkyawa akwai wanda ba kyakkyawa siffar aiki mai kyau kullum shine na farko a yi shi dan Allah na biyu a yi shi yadda Allah waɗaukaki sarki ya ce shi kenan wani sifofi guda biyu a samu wa'annan sifofi guda biyu to duk wanda suka haka nan Allah ya ce ya yi musu alkawari lafa magfiratun na gafara Allah maɗaukakin sarki ta tabbata a gare su wa ajarin kuma Allah maɗaukakin sarki ya tana da musu lada azimu wanda ke mai girman gaske <coughs> don nan والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم Allah madaukakin sarki ce wallazina kafaru amma wanda suka butulce suka kafirce shine wato kenan suka ƙi karban gaskiyar da ta zo daga gurin Annabi sallallahu alaihi wasallam wa kan bi ayatina suka ƙaryata ayoyinmu abinda muka faɗa suka ce ba haka ba ne ba su yadda ba ta ayoyin Allah maɗaukakin sarki zai iya yiwuwa akwai direct akwai indirect direct shine a fada ce baka yadda ba an jawo aya cikin alkur'ani ce baka yadda ba wannan karya ta ayoyin Allah maɗaukakin sarki ko kuma ka ke yin aiki da ita da saninka shi ma ta aiki ne Allah maɗaukakin sarki ya ce kar kai kaza kai baka ce mutane baka yadda ba amma ko ba za ka yi ba sai a ganka kana aikata akasin wannan ko ya hana ka je ka yi ko ya ce a yi ka ƙi da saninka to duka wannan zai iya daukan wato kina ma'anan kare ta ayoyin mu to wanda suka yi hakan nan Allah madaukaki zai ce walaka sahabul jahim hakika wa'annan sune yan wutan jahima ma'ana ita ce makoma wato kina a gare su to jimalan ya ayyuhal ladina amanu zkuru ni'matallahi alaykum إذ هم قومنا يبصدوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون الله مدوكاكين سركي يتشي wa ya lalazina amanu ko ya ku masu imani kiɗa zuwa ga masu imani muminai kenan ya ku masu imani ya amanu uskuru ni'matallahi alaikum ku tuna ni'imar Allah madaukakin sarki akan ku da a baya ya faɗa yanzu anan ya sake maimaitawa me yasa mawqif din ya canja ne da wancan da wannan ko kuma a tikrari ne ko kuma wato kenan wato kenan asalin mubalaga ce da a baya Allah madaukakin sarki ya ayyuhan nasu ko ya allazina amanu uskuru ni'matallahi waskuru ne matallahi alaikum ku tuna ni'imar Allah madaukakin sarki da Allah madaukakin sarki yayi wato kina akan ku shi ma kuma kidabe ga muminai ne tunda ayar baya cewa ta ya na ladzina amanu idza fi ila salati faghsulu kaga kidabe da mu'mine ake bayan wannan ayan ta tafi sannan sai Allah ya ce musu su mu'minan waskuru ni'matallahi alaikum ku tuna ni'imar Allah madaukakin sarki a gare ku ku tuna alƙawarin da kuke tsakaninku da shi sannan kuma har yanzu a nan gudu sai ya sake cewa ya ayyuhal ladzina amanu zkuru ni'matallahi alaikum ko ya kuma ne ku sake tuna wato kenan ni'imar Allah a kanku maukif wancan maukif ne ami wato duni iman da Allah ya muku musamman ta addinin musulunci ita Allah kuke zarki ke so ku tuna a wancan lokacin yanzu anan kuma sabuwar magana ce isti'nafun ne sabuwar magana ce wata ni'ima ne wanda kuma Allah madaukakin sarki yake so ku sake tunawa me yasa wace irin ni'ima ne ce izhamma qaumun ayyabsudu ilaykum aydihum lokacin da wa'insu mutane suka yi nufin za su shimfe da hannu su a kawo kanku su danne ku su wato kenan su halaka ku su hana ku wato kenan ci gaba a cikin rayuwarku ko kuma a cikin addininku to amma sun dago harin nasu sun yi haka za su maka muku su danne ku fa kafa idiyahu sai Allah madaukakin sai sai ki sai kame hannun nasu an kun gabarin ku sai zama hannun ya kasa sun daga hannu za su buga muku sai Allah ya rike hannun kaga da ba su buga muku ba to saboda haka Allah madaukakin sarki yake cewa ku tuna wannan ni'ima lokacin da haka ta faru wani lokacin da wannan ta faru malaman tafsiri suka ce tana da wato kenan eh, ma'anoni guda biyu asbabun nuzul ɗinta guda biyu sababi na farko shine lokacin da musulmi suke kaɗan Izantun antum ko lokacin da musulmi suke ƴan kaɗan mustadafuna ko na wanda aka raunana su ko kuma masu rauni a wancan lokacin kafirai suna da yancin suna da cikakkiyar fawa a kansu suna da yancin su turmushe su kuma sun yi duk iya kokarin da su yi su turmushe su amma Allah bai bada wannan damar ba Allah bai bada dama ba tun daga ran da musulmi na farko ya karu kalmar shahada a bakin annabi sallallahu alaihi wasallam washe gari sai na biyu na uku na hudu na biyar na shida na uku haka tafiya tafiya tafiya lamba take karuwa suke yi kuma sun yi wasu kowace irin wato kenan matsala da suka fuskanta a wani lokacin don haka danne su da aka so a yi sai bai yiwu ba me ya faru Allah tsarki sarki ne kange hannun waɗanda mutane hana su danne su to wannan ni'ima Allah yake so ku tuno ai da ku karan ne yanzu gashi sai ku kuka yawa da ba ku da karfi yanzu gashi sai kuna da karfi da ba ku da arziki yanzu Allah madaukakin sarki ya muku arziki babu abin da wato kenan ya fi ƙarfin ku yanzu wanda ko al'ummar musulmi ba za ku iya gudanar da shi ma kanku ba ta zaka wannan ba karamin imani akan ku ba wannan shine sababu nuzul wanda yake amin akwai kuma sababu nuzul wanda yake kasi akan wannan ayar. shi ko malamai suka ce yana da fuska guda biyu ko uku fuska ta farko abinda ake nufi da wannan ayar shine akwai lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya aiki wasu daga cikin sahabbansa da suka je sai wato gidan can wajen abin nan sai wasu kafirai sai suka kashe sojan mutum saba'in haka ko kuma kasa da haka kadan duse a aka kashe su sai mutum biyu ne kawai ko uku suka tsira daga cikinsu saboda haka kaga hankalinsu a tashe ne tunda duk yan uwanku an kama su an harbe an yayyanka suka kama hanya su uku dai sun samu sun tsere suka kama hanyar madina suna tafowa za su zo gurin annabi sassan su ba shi labarin abin da ya faru to a hanya sai suka haɗu da wasu mashirkai guda biyu na ƙabilan banu sulaim su kuma ƙabilan banu sulaim akwai alkawari tsakaninsu da annabi sallallahu alaihi wasallama na zaman lafiya an rubuta wato kenan tiriti na zaman lafiya a tsakani don haka ba ba za su taba annabi ba annabi zai taba su ba kuma lokacin masu na tafiyar farin za su musulunta wannan da suka zo suka ga wannan mushirgan biyu suka ce kaga arna masu kashe mu da ka wuf sai suka sassare su suka zo suka faɗa annabi sallallahu alaihi wasallam to gafa abin da ya faru a can ga abin da aka mana mu ma mun kai ta auto wayanan kafiran amana ne mun riga mun yi sulhu da su ya za ku yana haka saboda su yan kabilar bani sulhu sai suka taso suka zo har madina suka ce to ga mutanen ka abin da suka mana ce eh tabbas haka ta faru don sun zo sun gaya mu to ko za ka biya diya yace tabbas zan biya diya zan biya diya kaga shugaba yanzu aikin da ya tura su aikinsa ne aikin gwamnati ne haka ne to yanzu sun je sun yi wani laifi wanda ya kamata kuma ba da gangan ba ne yanzu gwamnati ya kamata ta yi shardarin gwamnati ya kamata ta yi shardarin saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya dauki da wani dole zai biya diyar wa yana mutane raƙuma 200 kenan to yi na za a yi sosin shi da bashi da raƙumi guda daya to da haka dole za a yi sosin to da daga cikin hanyoyin da ya biya sosin din sa shine sai ya samu yahudawan kabilan banu nadir ya je kansu sai ya ce musu to mun yi yarjejeniya da ku ta zaman lafiya a madina suka ce eh haka ne mun yi alkawari idan kuka samu matsala ta diya za mu taimaka muku a biya haka ne suka ce eh in mu ma ta same mu za ku taimaka mana a biya haka ne eh suka ce to ga abin da ya faru mistakenly saboda haka ku zo ku kawo gudunmawar ku mu samu mu haɗa wannan sai suka ce a ah, wannan ba matsala wannan ba matsala zauna a nan bari mu dandafa dafa maka abinci ka ci sai mu ta kafin mu dan tattara abin da za a <coughs> mu a baya ashe da ya zauna a gurin sun je sun yi wani mitin din su a gida akan cewa za su zo su dauko katon dutse na zanna akan dakali daga shi ta kan katanga a jefo wuf sai fado kan nabi sallallahu alaihi wasallam shikenan an riga an gama kenan sun gama shiryawa sun gama sun jawo dutse suna ta kokari ta cikin gida za a kinkimo shi a hankali ta yadda ba zai ji ba jibril ya zace masa me kake ya nan gurin cika jika kaje shi to ga abin da ake shiryawa Ta shi ka tafi Ta shi ka bar gurin ba gurin zaman ka bane kawai sai annabi sallallahu alaihi wasallam an kawo dutse gindin katanga sauran a daga a murgino shi ta sama annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya tashi ah, a ga tukunya tana dan abin nan ka tsaya ga shigan kaji ma kurki kaza kaza kaza sauransu sai ce a'a ai ga abin da kuke ga abin da kuke yanzu na jibril ya zo gaya min saboda ka ya ce to tsakanina da kukun ga an warware alkawari kenan kabila ba da don haka daga wani lokacin bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ya je kes ɗinsa da kansa wannan kabila da dole za su bar garin madina saboda bai sun saba alkawari sun saba alkawari to yanzu sai Allah yake ce ma mu'minai ya ku masu imani ku tuna ni'imar Allah a kanku lokacin da waɗanda eh, ka kafirta suka so waɗansu mutane suka so wato su tsaga hannunsu su sa a kanku su kife ku sai Allah ya kame hannunsu wato suke kabilan ba nuna dirke na ko to wannan shi ne don da sun kashe manzan Allah sallallahu a lokacin bai gama ida sakonsa ba da yanzu tarihin addini musulunci wani abu daban ne bayan da muka san shi ba mun gane wannan sannan su kuma sabon annabi sallallahu alaihi wasallam da tarihin rayuwarsu wata abu daban ne wani abu daban ne bayan da muka san su ba saboda za su zama hard eh, beg mun gane wannan to kamewa da Allah madaukakin sarki ni'ima ne a gare su don haka yace ku tuno ni'iman da Allah madaukakin sarki ya muku wannan shine sababin saukan wannan aya na farko idan mun dauke shi akan cewa sababin kasi ne kenan wancan sababul am ni'imar da Allah muku ta musulunci gaba daya ko wannan kuma specific incident ne wani abu ne wanda yake particularly ya faru to malaman tafsir suka ce akan wannan ne ɗaya na biyu kuma da suka ce a kansa ne hadisi da muka sha karantawa annabi sallallahu alaihi wasallam ya je shi yaƙi can eh, za ta irkin ko suna dawowa hadisin wannan mashirkin da suka dawo ga tsananin rana suka rarrabu shi ya kwanta a gindin wanda bishiya ya zata takwabinsa sai mutum ya zo sanda sai zare takwabin ya daga ce manyan lauka minni waye zai hana in sare ka sai ce masa Allah waye zai hana in sare ka ce Allah sai da suka yaka sau uku sai sai ya dauki rawa sai takobin ya fadi sai shi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya dauka sai ce to kai yanzu zai hana in sare ka sai ce babu wanda zai hana Allah kuma ka zama mafi alkhair masu daukan abubuwan da sun dauki abubuwa su cuci kowa da shi ba to ka yadda ni ba abun bauta sai Allah ni manzo Allah ne yace ban yadda da wannan ba amma dai zan yi alkhairi tsakanina da kai <coughs> babu yaki ba zan yaƙe ka ba zan taimaka mutanen da za su yaƙe ka ba to annabi sallallahu alaihi yana kwance a gindin mishiya yana bacci mutumin ne zo dauka takumi ya zare da daga zarewa zai iya sarewa annabi sallallahu alaihi da ya sare shi da tarihi musulunci ya zama wani abu daban su kuma rayuwarsu da ta sun zama entirely wani abu daban saboda musulunci ya fara zuwa bai gama cika ba sai zama ya tarwasi wannan lokacin Da haka sai zama ni'imar Allah ne Allah ya kare shi balaraban ƙauyen ya kasa sarewa sai da ya shuri annabi da kafasa annabi ya farka don tsabar gadara da isa ya ce masa manyan na uka minni to wannan ɗin shi ne kuma ya sanadiyan karya shi sai zama wato kenan hakan ba bata faru ba to wannan yana daga cikin wato kenan ni'iman Allah maɗaukakin sarki da ya yi wa sahabbai wanda ya kamata su tuno rufin asiri ne wato kina a gare su sannan kuma akwai wasu incidents wanda suka faru da annabi sallallahu alaihi wasallam shi ga irin wannan kamar misali a bara da aka ba shi guba ai ya dauki dafaffen nama din ya sa a bakin sa naman ya gaya masa kaza kaza duk da aka sai dai aka tunne sa da kuma sauran bakin sa duk wani kamewa ne na Allah kukin sarki na da yawa abokan gaba lokacin da suka himmatu akan lalle sai sun halaka annabi sallallahu alaihi wasallam to Walalo wannan suna daga cikin asbabu nuzul na wannan aya sai Allah ce ku tuna imamin da Allah madaukakin sarki ya yi muku lokacin da wasu mutane suka nufin su sa hannun su murkushe ku sai Allah fa kafa aidiyahum anku sai Allah ya kame hannun su hannun ya kasa wato kenan cutar da ku Wata taqullaha da haka ku ji tsoron Allah madaukakin sarki wa alallahi falyatawakkalul mu'minuna lalle mu'mini ya kamata su dogara ga Allah madaukakin sarki wayannan incidences da muka irga guda uku akalla sun isa su nuna mana cewa mumine ya kamata su dogara ga Allah wannan na gindin na banu kabilan banu nadir annabi sallallahu bai san komai akan sa ba kiyayewa ce ta Allah kawai wuqayatul lahi adna al afatin min ad-duru'i wa an alim wa an udami to da ko nan wuqaya ta Allah ita ce ta kiyaye shi aka ce wasa shi ka tafi wancan ma wuqaya ce ta Allah wannan ma wuqaya ce ta Allah abin da ya samu da su a makka hukaya ce ta Allah maɗaukakin sarki don haka gwargwadon tawakkalin mutum ga Allah gwargwadon yadda Allah maɗaukakin sarki zai shiga cikin al'amuransa dama a tawakkul shi ne wata kenan dogaro ga Allah maɗaukakin sarki da yaƙini da tawakkali abubuwa guda biyu haka suke tafiya ba sa rabuwa yaƙini shi zai baka tawakkali in kana da yaƙinin Allah zai yi maka to za ka iya dogaro ga Allah maɗaukakin sarki wadda shi ta al'imamu nawayi da ya tashi kawo wa'in abubuwa guda biyu sai musu babi ɗaya a cikin riyadu salih ce babu yaqini wa tawakkul yaqini da tawakkali sai hada su wato kenan a lokaci da saboda tau amani yan biyu ne tagwaye ne wato kenan bai kamata a ce an raba su ba ta ka Allah Allah madaukakin sarki yake cewa Allah fa la tawakkalul mu'minuna in dai mutum mu'mini ne to lalle so ake ya dogara ga Allah madaukakin sarki to mu malam ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم اثني عشر نقيبا وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعذرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل الله أكبر يوم نقمان tsammanin dare lailatul qadar da kamata mutane su miƙe duk wanda suke kwanciyar nan kowa ya tashi mu samu albarkar wannan dare Allah maɗaukacin tarke ce a akadallahu mithaqa bani isra'ila hakika Allah madaukakin sarki ya riki alkawari tsakaninsa da yan bani isra'ila ya yi alkawari wato kinan tsakaninsu da su akan bin Allah akan wato kinan kiyayewa gaskiya akan bin manzanni akan wato kinan a kula da addinin musulunci nan kaga kasu ne can Allah madaukakin take yake cewa wa mithaqahu allazi wathaqakum bihi alkawari tsakanin ku da ku da shi nan ma gashi yan bani Isra'ila alhali kuma duma mutane gaba daya idza kadallahu eh, Allah madaukakin take ya rike alkawari ga duma mutane gaba daya tun ma kafin mu zo wato kinan duniya to amma nan ne ana tattuna musu wato kinan wani special incidences Allah madaukakin sarki yake cewa wa ba'athna minhum 12 naqiban sannan sai ya zama mun aiko ma'ana mun tayar a cikinsu wato kenan nuka ba guda goma sha biyu asalin kalmar na ƙib abinda take nufi wato kenan kamar kama wato kenan kaɗan huji a jikin wani abu amma istilahan a nan abinda take nufi shine mutumin da allah maɗaukakin sarki ya bashi wato kenan dama akan waɗansu abubuwa ya kula da su ko akan waɗansu mutane ya kula da su yanzu kamar in a aji ne sai ne monita sau da shi ne mai kula da mutane in a local shi ne sai ce tun da shi ne mai kula da harkar al'umman lokal gama din gaba ɗaya. aka kuma <coughs> a ƙasa gwamna zai iya zama wato kenan ƙib to amma nan annabi Musa alaihi salatu salam. da harun su ne annabawa kuma 'yan bani isra'ila kabila ce wadda take mai yawan gaske saboda haka sai allah maɗaukakin sarki ya ba su abin da ake kira division of minane decentralization na gwamnati ta yadda wayannan za su rike masa nan za su kula da nan wannan za su kula da nan wannan za su kula da nan adadin ƙabilunsu kabilunsu guda goma sha biyu ‘ya'yan annabi yaƙubu shine isra'ila ɗin sa guda goma sha biyu ne kowane ɗaya yana da zuriya zuriyar kuma ta kai yawan da ta kai al'umma ne mai girman kanta don haka shi musa alaihi salatu wasalam shi mana daga cikinsu sau da aka sai aka ce to kowane a kabila a sami mutum ɗaya wanda ke shine shugaba a cikin ku kowane kabila a sami mutum ɗaya kowane kabila a sami mutum ɗaya so wayannan nuka ba kullum suna tare da musa alaihi salatu wasalam zai rika ba su sako suna kai wa mutane zai sa kuma su rika checkmating abubuwan da mutane wato kenan suke yi za su rika shawara da shi akan al'amura duk abin da ya kamata a ce an zartar da su ne annabi musa alaihi salatu zai zana kamar su zama kamar yan majalisarsa kenan wadda kuma kowace al'umma tana da wato kenan representation a cikin su ne Allah madaukakin su ce ba'asna minhum isna na kibar mun sanya shugabanni shugabanni shugabanni ko monitoci monitoci ko principal principal aka guda goma sha biyu wato kenan a cikinsu saboda haka allah maɗaukakin sarki sai ya zanna sai eh, allah maɗaukakin sarki sai sa annabi musa ya zanna ya yi shawarar abubuwa na addini komai tare da su wa lahu sai allah maɗaukakin sarki ya ce musu in nima akun ni ina tare da ku ai ma'ana wa qala Allahu lahum Allah maɗaukakin sarki sai ya ce musu inni a kumni ina tare da ku ina tare da ku yanzu tun da su sun bi annabi Musa alai salatu wasalam kuma saboda daɗin control an ce kai wani kai ne monita kai wani kai ne monita kai wani kai ne monita na kan su da su su goma sha biyu ne sai zo su tare da annabi Musa Allah maɗaukakin sarki yanzu zai ba su aikin da ya kamata su yi da haka sai ya daɗa ƙarfafa musu gwiwa tun a farko ya ce musu inni ma'aku ina tare da ku a cikin komai na lambar ku da haka ku ne mutanen kirki ku ne na Allah kuma zaɓen ku aka yi a cikin wato kenan dubu saboda haka ku saurara ku ji abin da za a yi lena kamtu musalata akwai sharaɗin kasantuwar ku tare da ni wallahi in har kun tsaye da sallah mun ji kare na ɗaya mu rika irga su kan kantu salata in har kun tsaye da sallah tsaye da sallah ba yin sallah ba wa atatu zakata kuma in har kun ba da zakka wa amantu bi rusuli kuma kun yi imani da manzanni na nawa kenan wa azartumuhu kuma kun karfafe su wajen taimaka musu nawa kenan wa qartumullaha kuma kun ba wa Allah madaukakin sarki rance kardan hasanan ce wanda yake mai kyau abubuwa guda nawa abubuwa guda biyar Allah madaukakin sarki ya kafa musu sharadi kuma ya fara da lamul kasimi yace la in aqamtum wallahi idan har kuka tsai da sallah kuka bada zakka kuka imani da manzannina kuka karfafa ma manzannin wajen taimaka musu don isar da sako ga kabilanku sannan kuka baiwa Allah maɗaukakin sarki rance Allah ya ce wa sai sake rantsuwa sai ya ce la ukafiran na ankum sayyatin wallahi sai na kankare muku wato kenan kurakuran su kenan wannan ya nuna cewa kafin wannan akwai zunubai da suka yi dan haka sai aka zabi wayannan don su control kar a sake maimaita wannan zunubi sannan ko sai aka kafa musu wato <coughs> kenan sharaɗin idan sun cika sharadi Allah ce zai kankare musu wato kenan su ɗaya kenan na biyu sai ce wala udukilan nan jannatin wallahi sai na shigar da ku cikin aljanna wanda yake aljannan ta jirimin tatil anhar ƙoramu suna gudana wato kenan a kanta a ƙarƙashin ta mun gane wannan to saboda haka abubuwan da Allah maɗaukakin sarki ya zayyana musu kenan wannan guda biyar inda abin tambaya a nan shi shine menene dalilin da ya sa Allah maɗaukakin sarki ya gabatar da sallah da zakka akan imani da manzanni yace la in aqamtumus salata wa ataytum zakata sai ce wa amantum bi rusuli a wanne ne ya kamata ce an fara yi tukunna imani da manzanni ko manzo ya zo ce yadda cewa shi manzan Allah ne sannan sai ya ce ku fara sallah sai ai sallah amma anan sai Allah ya takadimin sallah ya yi takadimin zakka akan wa akan imani da manzanni me dalili na haka. ko mu gane abin da ake nufi a nan ba me hikimar takadimi Eh? eh eh haka ne al'adabu bilwawi la menene la yaktadi at-tartiba la yana kamtu salata wa ataytum zakara haka wancan zai iya zama wato ke da shine na farko haka ne zai iya daukan wannan to amma abinda malamai suka ce suka ce wato kenan dama din su musulmi ne sun yi imani da manzannin mun gane wannan dama din ai su musulmi ne saboda ai yanzu ana karanta musu hadda laifin su na baya cewa lalle su janye ga wannan laifukan ga wasu abubuwa su kokari ai bai yi ce musu kuyi sallah sai ce in kun tsaye da sallah in kun tsaye da sallah kaga kenan dama suna musulmi ai dama su jikokin annabi yakuba ne dama ƴaƴan musulmi ne haka ne yawwa kuma lokacin da aka aiko shi a farko abin da ke kokarin kiransu kiransu amma yanzu already suna kai har an zaɓi monitoci masu kula da abubuwa kenan imani ya riga da manzanni ya riga ya gabata amma kuma na an kawo saboda wata ke jaddadawa ne kuma ma suna sallah din ita ma sallar an kawo ta saboda jaddadawa ne to da zarar mutum ya musulunta abu na gaba shine wato kenan sallah wallahu ta'ala a'lam mun gane wannan daya kenan na biyu yace la in aqamtumus salata ko wa ataytumuz zakata wa amantum bi rusuli wa azartumuhu wa agartumullaha kuka wa Allah madaukakin sarki rance me ka wa Allah madaukakin sarki rance ba ka dauki dukiyar ka bayar ba kuma shi yayi maganar zakka to me yasa ka sake kawa in ka dauki zakka ka bayar ai shi ma rance ka wa Allah haka ne idan kuma ka bashi rance kuma dole rance ka bar Allah to ne yanzu akwai tikrari kenan kuma tikrari baya daga cikin abin da yake nuna balaga da fasaha a larabci ko don idinabi ne menene hikiman wannan sai malaman sarki suka ce a alayin akamtu eh, wa atatumu zakata zakata farilla wa qaratumullaha qardan hasanan zakka da take ta sadaka sadakoki da za ku rika yi bayan ka ba da zakka ka ba da abin nan wannan a zamanin yan bani isra'ila ne ake wannan a lokacin mu annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna fil mali sadaqatun siwa zakati lalle a cikin dukiya akwai wata sadaka bayan zakka don ka fitar da zakka ba zai hana kuma in ka gama mai wanda yake bukatar taimako ka taimaka masa ba ka yi sadaka wata kina amma wannan ta nafila ne waccan kuma ta farilla waccan in baka yi ta ba Allah madaukakin sarki zai iya kama ka da laifi <coughs> zai kuma azabtar da kai amma wannan in ka yi ta a babin falala take in baka yi ta ba za a kama ka da laifi ba sai dai kuma abin da ya kamata ka samu wato kinan ya tsere maka mun gane wannan yawwa to shine mai hikiman wa'annan abubuwa wato kenan guda biyu sannan inda yake muhum din nan ku karfafa su in an ce wato kenan karfafa gwiwar mutum shine taimaka masa akan isar da sakonsa ko kuma kare shi ga barin abokan gabansa at-ta'azzur anan yana nufin ar-radd yani raddul a'ada duk abin duk mutane za su gaba da annabawa su hana su ida sakon su to ku ku tare su kenan kun ba annabawan karfi saboda aka shi za Allah madauki zai ce wa azartumuhum kuma ce rusuli manzannina kenan daga yau duk manzan da aka aiko la tu'azziruhu ko wala kada aka zaka zaka Allah mai saka nabiyina lama atitukum lama min kitabin ko wa hikmatin summa ja'akum rasulun musaddiqan lima ma'akum la tu'minanna bihi wala wala tansurunnahu yawa za ku yi imani da shi za kuma ku taimaka masa saboda yanzu Allah madaukaki yana yana wato kenan kokarin tadrib din su akan cewa za su taimaka wa manzanni dan haka kenan yanzu abin da zamu fahimta anan shine cewa muhimmancin manzanci yana tafiya tare da muhimmancin sahabin manzo domin su ne za su tallafa masa wajen cin nasara akan ida sakonsa haka ne ko ba haka ba manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da a ce shi kadai zai je yaki lokacin da kawai suka zama mutum dubu goma ya tafi shi shi ɗaya je yake su ba zai yiwu ba aka haka annabi sallallahu alaihi kowa sani ya fito mutum ne da ke talaka bayi da kuɗi amma duk harkar da ta shafi kuɗi sahabbansa suke yi baya da ƙarfi duk harkar da ta shafi ƙarfi sahabbansa su suke yi bashi da kaza don haka sau haka sai ya zama ma zai iya tara rinduna kaza ce kuje guri kaza wannan ce kuje guri kaza wannan kuje kuje guri kaza mun gane wannan sau haka kowane annabi sahabbansa su ne suke taimaka masa wajen da saƙon da ya kamata ce ya isar sai ka ga an ci nasara idan aka samu matsala a gurin sahabban to za a samu matsala za a samu wata kenan kalal annabi musa alaihi salatu wasalam allah ya zaba masa wa'annan nuka ba guda goma sha biyu don su taimaka masa duk da cewa sun taimaka masa amma duk inda suka samu rauni sai ya zama na kaso a gare shi shi annabi musa sai ya zama koma baya wanda kuma haka duniya ta nade bayan annaba duk wani malamin da ya kai karansa ya kai sulle ya gaba bai yi ba sai da almajiransa ba zai iya yin abubuwa shi shi kadai ba akwai rol ɗin zai fi layin amma kuma su kuma manya-manyan almajirai suka duba nasir nasiruddin albani za ka ga manya-manyan su da zarin ya yi talifi littafi zuwa su su dauke dauni a buga shi a yada shi a duniya a dauke shi a buga shi a yada shi yanzu har kwanan gobe za ka ga eh, gidan rediyo kaza ana sa karatu malam jafar gidan rediyo kaza ana sa karatu duk za ka samu almajiransa ko mutanensa su suke daukan dauniyan wannan idan an samu wato kenan nuka ba'u masu kirki a gargashin kowane malami ko annabi to za ka samu wani malamin da ya ci gaba kuma duniya za ta san kuma zai kai sakonsa ko ina amma in shi kaɗai da ba zai iya yin wannan ba don haka shi sa Allah maɗaukacin sarki ya zaɓawa Musa alaihi salatu wasalam nuka ba shi kansa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna Allah iktarani wa iktarali ashaban Allah shi ya zaɓe ni sai ya zaɓa mun sabe na wanda za su ɗauki saƙona su yaɗa shi da annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya an daina yaki an daina yada addinin musulunci an daina karanta da musulunci ba daina ba dauka suka kai suka ci gaba da wannan shine bayan bayya duniya musulunci ya fito daga cikin hauzi na jaziratul arab bayya duniya musulunci ya shigo afirka ya shiga eh, abin kasan turai ya shiga can kasan rasha su korostan su ina ne duk abin su sun watsa musulunci har ya shigo na inda muke an sallallahu alaihi bai taba zuwa da ba a sanin mu ko amma ga musulunci zai waye kawo shi mutanensa to kullum hannu ɗayan da hausa suka ce baya ɗaukan jinka kowa da kwatarsa amma in an taru tare sai a gudu tare sai wato kenan a tsira wato kenan tare yanzu ko karatun da muke a nan ga ban san yadda ake harkar intanet ba amma za ga karatu na dora shi inda aka ce ne zai yi komai da ba zai yiwu ba haka ne ko ba ka ba to saboda haka kullum abin da ya kamata musa a zuciya ni kwata na dan abu kaza ya ci gaba zan yi filayen ɗinsa yanzu ko yan agajin nan da suke tallafa mana wallahi in ba sa tallafa mana wallahi abin ba za mu ji daɗinsa ba ba za mu ji daɗinsa ba masu kunna generator in ba sa in ba sa ɗinsu wani abu nan ba zai yiwu ba da zai sauransu to saboda haka wannan ayan ba karamin wato kenan darasi take karantar da mu dangane da muhimmancin wato nuka ba'u na annabawa da manzanni da ko malamai wajen isar da sakon Allah maɗaukakin sarki ba kuma yadda ake hakan nan to a gidan aljanna haka za a zanna sabon annabi sallallahu alaihi wasallam tare da shi a gidan aljanna suna tare da shi sabon annabi Musa suna tare da shi a gidan aljanna hakan nan wato kenan al'amarin yake tafiya har ya zuwa ranar tashin alkiyama Allah maɗaukakin sarki ka samu cin nasara a rayuwar duniya da lahira to da haka Allah maɗaukakin sarki ke ce musu in kun tsaye da sallah kuka ba da zakka kuka imani da manzannina kuka ƙarfafa musu kuka taimaka musu jin isar da sako kuka ɗauki dukiyar ku kuka bayar a Allah qardan hasana ko don aikin ba zai yi ba sai kun ɗauki dukiyar ku bayan ta zakka an san ta zakka wannan wajibi ne ku ɗauka ku je ku bayar amma yanzu wani matsala ta taso star za a yi wani abu shi malamin ba shi da shi ba ku za ku dauka ku yi ba abu kaza za ta annabi sallallahu alaihi lokacin da za a tafi yakin yakin yakin tabuka din nan <coughs> da za a tafi yakin tabuka me yake da shi a lokacin babu komai amma da yake gurin da za a tafi guri ne mai nisa safaran ba'idan kuma ga jama'a ta yi yawa don har aka je aka dawo ba a iya rubuta adadin babu wanda zai ce maka ga adadin mutane su suka je yakin tabuka don haka inna yake ce musu waqaratumullah da ku baiwa Allah maɗaukakin sarki rance ko yawa rancen da za ku bayar ne wato kinan bayan kun fitar da zaka wani abu na addini tashi ku tashi ku bayar mu yi magana na yakin tabuka yadda mutane suka dinga taimakawa ya ce a taimaka a taimaka da duk yakin da za a je annabi sallallahu sai ya yi tauriya ba zai fitar da directly inda za a je ba amma saboda muhimmancin tabuka da wahalar da za a fuskanta wani ballo ya ce musu tabuka za mu tafi don su fahimci nisan gurin su girman tanadin da ya kamata a yi ta kai ke neman taimako a gurinsu kowa ya ɗauko ya kawo kowa ya ɗauko ya kawo kowa ya ɗauko ya kawo na umar ya je ce du abin gidansa a tara aka tara ya ce a raba biyu ya ɗauko ya kawo abokan ya ce du a tara masa abin ya lodo ya kawo usmani ya kawo ya sake komawa ya sake kawo ya sake komawa ya sake kawo duk wannan baya cikin zakka mun gane wannan saboda in babu wannan gudumawar da suke yi to addinin ba zai shiga ba da haka shi yasa sai ban mace wace yace nan wa ta timu zakata zakata farilla wannan kuma dama inna sadaqatul liwa lil fuqara wal masakin yau sai za a wa fuqara ne to amma addini ya zai tafi sai da an zo qara'atumullah qardan hasana sadaka sai ku taimaka Allah madaukakin sarki wato kenan rance wanda yake mai kyau wa qara'atumullah qardan hasana sai ce eh, eh, law kafiranna ankum sayyi'atikum ko in kun yi haka ni kuma wallahi zan kankare muku wato kenan kurakuran ku duk abin da kuka yi a baya wato kenan ya riga ya wuce duk abin da kuka yi a baya ya riga ya wuce wala kum jannatin kuma wallahi suna shigar da ku cikin aljanna wanda kuma mu suke gudana a karkashin ta amma sai ya ce wa man kafar ba da zalika bayan duk waɗannan bayanan da aka yi da duk wannan <coughs> ni'iman da aka muku da duk wannan menene wanda kuma yazo ya butulce bayan wannan bayan wannan faƙad dalla sawa sabil haƙiƙa ya bushe mai tsakiyar hanya in an ce sawa shine tsakiya idan mutum yana tsakiyar hanya sai ya kauce a tsakiyar hanya ina zai koma gefen hanya da ya koma gefen hanya kuma yiwuwar ya shiga jeji abu ne mai sauki amma yana tsakiya na tafiya tar babu wani matsala madawan bai ba tsakiyar hanya ba zai kauce ba amma in ya kauce tsakiyar hanya ya koma gefen hanya akwai yiwuwar zai abin nan zai iya shiga abin nan wani lokaci ko gudu yake za ka gani ko irin kargon da yake gefen hanya na shi zai rika karta saboda mai ya yi taɗarruf dama taɗarruf shi ne mutum ya koma gefe to da ya koma gefe duk abin da ake wucewa wannan ya buge shi wannan kaya ta yage shi wannan menene yana ta amma yana tsake fa babu wato kina matsala to da aka duk wanda ya kafirce kafin bayan wannan wato kina fa kadalla sawa asabi malamai suka je to amma me yasa yace eh, wa man kafara ba'ada zalika ko wanda ya kafirce bayan wannan to wanda ya kafirce kafin wannan fa shi da matsala ko babu matsala kafircewa kafin wannan da bayan wannan duka kafircewa ne yauwa kafircewa wanda suka kafirta kafin saukar da wa'annan abubuwan suna na a matsayinsu na kafirai amma nan me yasa yake kafar ba da zalika bayan duk wa'annan sai aka ce saboda girman kafirci yana da yana damfare da girman ni'imar da Allah ya maka ka kauce mata duk lokacin da ni'imar Allah ta karu akan ka butulcewar ka ya karu to girman kafircin ka yana karuwa ba take saboda ka kafircin ma mataki mataki ne mataki wanda wanda bai san wannan ba sai ya kafirta bambancin kafircinsa daban da kai da kasani ko kai da kasani a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam ba ba ko wani mutum da ya zo musulunta har ya zama wani lokaci in wahayi ya zo ya kan rubuta wa annabi sallallahu alaihi wasallam za a yi wahayi daga sama take annabi sallallahu alaihi wasallam ya sashi a cikin masu rubuta su rubuta kaga yafi kowa yaki ne akan harkar wahayi amma sai ya kafirta sai ya kafirta sai koma yana suka kuma ga alkur'ani da annabi sallallahu alaihi wasallam da ya mutu me faru da shi kasa sai ta tunkudo shi amma me yasa ba ta tunkudo Abu Jahil ba bata tunkuda abu lahabi ba bata tunkuda walid mai gira ba amma shi yana mutuwa ana binne shi kasa tana fankado shi ana binne shi kasa tana fankado shi dole haka aka sa kara akan sa aka aka bar shi ya bai lalace saboda girman kafircinsa sa yafi nawa to kenan sauran gwargwadon gaske da ta bayyana masa ya ki karabanta Allah madaukin sarki kiyaye to mu je malam وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تسأل ولا خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح الله أكبر إن الله يحب المحسنين الله أكبر الله ما دوكتين دلكتي فبما نقضهم ميثاقهم wallahi to a dalilin warwarewa alkawura da mun ce mun yace eh, eh, yace eh, walakad akaza Allahu mithaqa bani isra'ila Allah ya yi alkawari da 'yan bani Isra'ila to nan kuma sai ya ce sun warware wannan alkawarin a dalilin da warware su Allah ya ce la'annahum sai muka tsine musu to wani alkawari ne can an ba mu a dunkule nan an ba mu a dunkule Hmm? Allah ce wani kan akazna bani eh, inna Allah saboda warwarewa saboda warwarewa alkawari wanda yan bani Isra'ila suka yi Allah ya ce la'annahu shi sa muka tsine musu can a baya yake wala kada akazna Allahu ka bani Isra'ila hakika Allah ya rike alkawari tsakaninsa da shi da yan bani Isra'ila to ko bai fudi alkawarin ba nan ma kuma sai ya ce saboda warwarewa alkawarin to wani alkawari ne malaman tafsiri su suka ce alkawarin da suka warware shi ne shi annabi musa alaihissalatu sun yi shawara da shi da wannan nuka ba guda goma sha biyu da aka zaba. allah ya umarci su za su tafi jihadi ta haka sai ya tura su a matsayin 'yan gangane su je wannan gari da za a je a yi jihadi sannan sai suka alkawari da shi da su duk abin da suka je suka gano to ba za su faɗa wa kowa ba sai sun dawo sun same shi in suka ce masa ga abin da muka gani ga abin da muka gani ga abin da muka gani to shi annabi Musa alaihi salatu wasalam sai ya faɗi hukuncin da za a yi saboda haka Allah sai umarce shi da wannan ta gaya musu suka tafi da suka je suka gano sai suka samu garin mutanen wato sun kware a wurin yaki kuma karfafa ne abin sai dai firgita su yanzu abin da ya kamata su yi su rike wannan asiri su zo su gaya wa annabi musa alaihi salatu salatu yanzu sai a zanna a yi shawara me ya kamata a yi yi yasa a musulunci kwata-kwata ba a yadda kullum wato ami gama garin mutum ya ɗauko wani labari na tsoro ya zo ya yada cikin al'umma ba a'a sai a zo a faɗa a shugaban gari ko a shugaban local government ko a shugaban waye su din suna da wani ilimin da baka da shi akan wata matsala to in an gwada musu su kuma sai su zo su sai su san yadda za a yi bi a fitar da wani matsala wani ma bai san me yake faruwa ba ko kuma in matsala ta addini ne sai a samu malamai wanda suke so sun san addinin kai ne qur'ani yake bada wa rudduhu ila ila rasuli wa ila ulil amri minhu duk inda musamman labari na tsoro ko labari mai firgitawa Ko za hun amru min al-amni aw al-khawfi azau bihi idan labari ya zo musu na amana ko na tsoro sai su yayyada ai ta fada ai fada duk a tufirgita mutane to ba a haka qur'ani ce walau rudduhu ila rasuli wa ila ulil amri minhum da za su dauki magana su kai annabi shi ya zai san yadda za a yi ko kuma su kawo ulil amri ulil amri anan zai zama shugabanni zai iya zama malamai akan wannan matsala din to su san biɗu na minhum wadda za su yi istimbaɗin hukuncin abin da za a yi a kan wannan matsalar to za su sani to su wannan sai ba su yi haka ba da suka dawo sai suka suka faɗa mutane ai wannan mutanen yaƙi da su ba zai iya yiwuwa ba suka ta mutane sai mutum biyu daga cikinsu ɗaya ana kiransa kalib ɗan yufika yana daga cikin zuriyar annabi musa eh, annabi yaqubu alaihi salatu wasalam dan da ya fito da zuriyar yahuza daya kuma ana kiransa yushau bin nuni su so nan ya eh, nuka ba guda biyu su ne kadai suka riƙe wannan asirin ba su fada wa kowa ba sai da suka zo suka fada wa annabi musa alaihi salatu wassalam amma sauran sai suka yada kawai saboda ka sai suka razana mutane Allah madaukakin sarki kuma ya ce a ji a yakin shi kuma ya tura a ji a yi gangane a ga shirinsu a ga tsarinsu a ga kuma a shawara ta inda za a fito musu to sun zo sun yi sun yi latin card out of the bag so da haka yanzu ya za a yi kuma Allah ce a yakin kuma ba za a fasa ba saboda wannan to da ka kaga yanzu nuka ba matsalar da suka kawo a nan gudun sai ta zama ta shafi addinin ta shafi musa alaihi salatu wasalam saboda haka annabi musa ya da alternative da Allah ne ce ya ji a yaki ce saboda haka to dole a fita to shi ne wanda Allah ya ba mu labarinsu a cikin suratul arafi ne ko? Eh? a cikin suratul ma'idan a nan ne ko? o oh, a gaba za mu sami shi kenan a gaba za mu sami inda Allah maɗaukakin suke ke ce musu je su yaƙi sai suka ce ina ailan na da kula ha ma damu fiha amina da kula ha abadan ma damu fiha ai suka ce inna fiha qauman jabbarin akwai manya-manyan azalimi a ciki ba za mu iya zuwa mu yakin ba ya ce a sai mu je suka ce a ba za mu je sai karshe suka ce masa mun fi wallahi ba za mu shiga ba to da waɗannan mutanen sun yi shuru da sun zo sun faɗa annabi Musa to da shi da nuka din sai a zanna a yi shawara sai a ga yadda za a yi lokacin da mutane suka fita in an je an kara kan ai kenan kuma dama mu tsari yaki a musulunci ai kan min fi'atin qalilatin ne galabat fi kadan kasirata bi idhnillah ai da taimakon Allah ne ake zuwa a yakin ba za a kashe musu wato kenan guya ba to saboda wannan warwarewa alƙawari da nuka ba suka yi shine Allah ya dauki la'an na sai muka tsine musu saboda ka sai matsalar ta zo ta yakin dai ba a ji ayi ba ba a yakin ba bayan ba a yakin ba suka ce su gida za su koma Allah ya ce ya haramta musu gidan shekara arba'in shekara arba'in babu wanda ya ga gari a cikinsu suna jeji ai kaga wato ke duk wannan matsala ne yau wato wannan abin da yake yace sai Allah madaukakin zai ke ce waje alna qulubahum qasiya sai muka sa zuciyarsu kuma sai ta ke kashe. zuciyarsu sai ta kekashe da sun zo sun faɗa annabi Musa alaihi salatu wasalam an tsara yadda za a yi za su je su yake kuma za su ci nasara kuma imanin su yana nan tare da su amma wannan taurin kan da suka yi da rashin cin amana da eh, rashin rike amana sai ya zama watakina ya ja musu watakina la'ana a gurin Allah la'ana Allah shine fushin Allah maɗaukakin sarki sannan sai ya sabbaba zuciyarsu sai ta kekashe sai zama ba za su iya bin umarni ba a ce manzan Allah ya zo ya ce muku kuyi abu za su ci a gaskiya ba ba za mu yi ba ƙwalo-ƙwalo suka ce masa ina lanna da kulaha abadan ma madamu ya faza hab wa rabu ka faqatila kai da ubangijin ka kuje ku yi yakin ku je ku yi yakin kai Musa ina ha huna ka'iduna mu za mu zauna anan muna jiran ku ku je ku yi yakin ku dawo sai mu tafi gida saboda haka kaga zuciya ta kekashe kenan Allah ta atba gida ko to fa ha muharramatan alaihim an haramta musu zuwa gidan 40 sanatan yatifuna fil ardi to sura ka wannan ya kawo wannan yace yuharrifuna al-kalima amma wadihi sannan daga cikin laifukan su da ja musu matsala shine suna taharifin kalma su fassara bisa son zuciya kamar da muka faɗa jiya ko shekarun jiya ne annabi sallallahu alaihi wasallam ce idan mutum ya sa alqur'ani a gaban sa alqur'ani sai ya zuwa aljanna amma ya sa alqur'ani a bayan sa alqur'ani sai rinkuda shi zuwa wuta man ja'ala alqur'ana amamahu fadahu ila aljanna wa man ja'ala alqur'ana wara'ahu saqahu ila an-nar to wanda ya sa alkurani a gabansa shi ne komai zai yi zai nemi hujja <coughs> zai da abiyan da allah ce a yi wanda ya sa alkurani ta bayansa shi ne duk abin da zai yi ya sa a gabansa haka zai yi koyaya yaya ma so da ka sai ya nemo ko da ba gaskiya bai dauko aya ya murda ta don goyi bayan yadda yake son to kaga wannan shine mai matsala to ta harifin kalima amma wadihi so da ka sai zama in sun ji ayan Allah sai su mata mummunan fassara sai su fassara ta yanda rinsu yake so saboda ba za su iya canja ta ba ba kamar littattafansu na baya ne za su iya tagiri dinsa amma ayan alkur'ani su ba su iya canja ta ba sai dai su mata mummunan fassara amma dai tana nan duran da mai son gaskiya zo daga cikin rahaman Allah shine ya kiyaye mana alkur'ani ko da wani ya fassara mummuniya ran da mai son gaskiya zo gundarin qur'anin yana nan sai dauka kikkiawar fassara sai ya aiki da shi sannan sai ce wani su hazzan mai mazu kirubihi sai suka manta wani yanki na abin da aka musu gargadi da shi abin da aka musu gargadi wannan kuma a cikin littafinsu kenan a cikin littafinsu a taura ko linjila ko zabura an faɗa musu sifofi na annabi sallallahu alaihi wasallam an faɗa musu lokacin da zai zo an faɗa musu wato gani yanayin da abin da zai kira a kansa sai ya zama duka sun mance da wannan sun manta da abin da littafinsu ya karantar da su saboda ke kasan zuciya da kuma bin son zuciya sai zama sun manta manta wannan fada suka yi ai dauka suka yi suka ajiye shi a gefe sun san cewa annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ne kuma sun ga sa tattare da shi amma tunda bai fito musu da yadda suke so ba ta haka ba za su yarda da shi ba ta haka Allah ce wala tazalu ba za ka gushe ba ya Muhammad tattalewa ala kha'inati minhum za ka rinka tsinkayen ha'inci ha'incin su yau ka sun ci amana ta guri kaza yau ka sun ci amana ta guri kaza wancan abin da muka faɗa banin nadir suka yi na za su zo su jefa dutse a kan sallallahu alaihi ha'inci ba ne? ha'inci ne aka samu wata kenan daga gare su ha'inci ne abinda eh, banu da suka yi ai shi ma amana ne don haka na sallallahu alaihi aka kama su duk aka yi yanka su duk mazajen su aka samu aka yi yanka su ka gani abinda banu uska suka yi su ma haka ne daga duk ya kore su sannan abinda suka yi masa a kai bara na bashin gubaye ci aka dafa naman akuya tarfatar akuya da guba a bashi ya ci ya mutu wannan shi ma ha'inci ne sannan duk abin da suke haɗa kai da munafukan madina suna ingizo su ai duk ha'inci ne zuwa makka da suka yi aka tambaye su wai mutane maka suka ce wai wannan mutumin da mu da shi kan waye ke kan gaskiya sai suka ce ai ku ne akan gaskiya ko suka ce ku ne akan gaskiya masu bautan gunki ba su ba littafi suke da shi na sama da aka saukar musu sun san implication da bautan gunki amma saboda gaban su da annabi sallallahu alaihi wasallam sai suka ce musu ku ne gaske ku ne kuke kan gaskiya kaga duk wannan yana daga cikin ha'incin su annabi sallallahu alaihi wasallam ce ba za ka gushe ba har duniya ta nade kana tsinkayen ha'incin su yau in ka duba rayuwar yahudu kullum ha'inci ne a cikin su da yadda za su yaudari musulmi duk yadda za su yaudari mutane ba ma ma musulmi ba kowa a duniya bai yahuda zai iya yaudararsa da haka suka sa daga cikin ajinan ɗinsu ba su da permanent enemy ba su da permanent friend amma suna da permanent goal akwai abin da suka tsara na yahudanci wanda suke son duk duniya shi za a yi nan gaba da kaɗan da kaɗan da kowace irin hanya wannan haka ne saboda duk wanda zai taimake su za su ja shi duk wanda zai abin ɗinsu za su kawo da shi ko ma waye saboda shi sa kullum ha'incinsu yana nan sai dai wanda Allah maɗaukakin sarki yake illa kalilan minhum sai dai kaɗan daga cikinsu suwaye kaɗan daga cikinsu irin su abdullahi bin salam da mutanensa irin su kabil ahbar da mutanensa mai yiwa ne sai nasara na jira lokacin da suka musulunta da makamantan irinsu yan kaɗan daga cikinsu su ne wato kenan Allah maɗaukakin sarki ya toge wannan shine fassara na farko da malaman tafsiri suka yi ma wannan illa qalilan minhum shine yan kadan da suka musulunta irin su adi bin hatim al-da'i Allah ya dada su wasu kuma suka ce a illa qalilan minhum aka ce a cikin su ahli kitabin akwai wasu yan kaɗan wanda ba sa son ha'incin ba za su yadda kuma ai ha'inci ba kuma amma ba su shiga musulunci ba kuma ba sa tare da annabi sallallahu alaihi wasallam komai amma ba za su yadda a kulla ha'inci da makirci tare da su ana samun irin wannan har duniya da tsale amma kuma su ne kaɗan wata kina a cikinsu to idan ka sami irin wannan sai aka samu tuntube ko kuskure dangane da al'amarinsu fa'afu anhum sai kai musu yafewa wasu fa kuma ka kawo da kai mutumin da yake mai kiyayewa ne ran da aka samu ya yi kuskure guda ɗaya sai a ɗan kawo da kai nuna ba ɗabi'arsa ba ne zalla ce ta ɗan adam ni zan iya yi kai za ka iya kowa ma zai iya yi to duk mutumin da ake mu'amala da shi yau sai aka samu sa a gudu ko a cikin shari'ar mu haka yake a cikin tufa da lokam yace wa faltatin min zumratin azar min janibi shahidi bi ma yuktafar tuntube da wani zai zo ana ba koti ne ake wannan magana alkali ya zo shi na daukar shaidar mutane wasu aka samu wani mai mutunci ya yi ya tuntube akan wa ba da shaida ko wani abu makamacin wannan yace mai ma yuktafar yana daga cikin abin da ake yi wato kenan gafata ba za a tozarta shi saboda wannan ba alhali kuma yana daga cikin mutane wato kenan masu muru'a to saboda haka Allah madaukakin sarki zai ce fa'afu anhum kai yafiya a gare su wasfa kuma ka kawai da kai kadai kamar baka ga wannan damuwar ba inna allaha lalle Allah madaukakin sarki yuhibbul musinin yana son masu ihsani yana son masu kyautata abubuwa ihsani shine duk abin da zaka yi shi mai kyau hanyar da take mafi dacewa ne ake kiran sawa take ne ihsani dan haka Allah ya annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna allaha katabal ihsana ala kulli shai. ko me mutum zai yi ana son yi mai kyau in noma za ka yi ka ka yi mai kyau tsakaninka da Allah idan kasuwa za ka yi ka ka yi mai kyau in wani zane za ka yi ka ka zane mai kyau in rubutu za ka yi ka ka rubuta mai kyau in ado za ka yi dizayin a wani abu ka ka yi mai kyau duk abin da za ka yi a rayuwa ka tsaya ka yi shi mai kyau mai ɗaukar hankali kaga wani abin da musulmi muka rasa shi yasa yanzu kayan komai yake kwaduwa yanzu kaga wannan wal'ala da musulmi na yanta ba zai tsaya ta mai kyau ba amma su za su tsaya su tsaya su yi mai kyau ko da ba shi da kwaliti za a yi mai kyau da zai ɗauki hankali zai ɗauki hankali so da komai mutum musulmi zai yi ana son sa yi mai kyau inna allaha yuhibbul na ko lalle Allah madaukakin sarki yana son masu wato kenan abin nan dan haka annabi sai ko yanka za a yi yanka mai kyau ko kisa za a yi kisa mai kyau ko me za a yi a rayuwa a yi mai kyau musulmi ya zama kullum abin da yake gol dinsa shine abu mai kyau abu mai kyau abu mai kyau ya zama shine sha'ira a rayuwarsa duk abin da zai ba zai ha'inci wato kenan a cikin sa ba to za mu dakata nan insha Allah ta'ala an nuna mana lokaci ya riga yayi ta fata abin da muka faɗa daidai Allah wajen sarki ya amfana da mu Allah ba mu ikon aiki da shi abin da muka kuskure Allah gafarta amana ya gane da mu kuskure ya ba mu ikon gyara za mu dakata nan insha Allah ta'ala yau ba za a karanta addu'a ba mu malam bello baya nan a yi tambaya kai